Karfe biyar da minti arba'in da Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa Mutari Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku cewa a yau ne janar Birgediya Chani Abdurrahman ya gabatar da kansa a matsayin shugaban mulkin soja na ƙasar Nijar, inda ya yi wa 'yan ƙasa bayani dalilin da ya sa suka hambarar da gwamnati. Ƙungiya mai kishin ƙasa da ci gaba ta ja hankalin jama'a da su guji aikata barna ga kayan ƙasa bayan da jama'a jiya suka yi zanga-zanga biyo bayan juyin mulki na sojoji a ƙasar Nijar. A rahotonmu na musamman za ku saurari musulmi Malam Sita shugaban ƙungiyar ANDC mai kula da kishin ƙasa da ci gaba a game da a game da dokar da ta ba da damar yin jerin kwano. To yanzu ga labarun dalla-dalla. janar birgediya tani Abdurrahman ne ya kasance shugaban mulkin soja na ƙasar nijar cnds cnsp bayan da suka hambarar da gwamnatin mohamed bazum a ranar 26 ga watan jiya a yau dai janar abdulrahman chani ya gabatar wa jawabi ga 'yan ƙasa domin bayyana wa 'yan ƙasa dalilin da ya sa suka yi juyin mulki ga abin da yake cewa Hanyar tsaron ƙasa da aka ɗauka ta yanzu ba ta taimaka wajen tsaron ƙasar mu ba duk da ba da kai da ƙoƙari na 'yan ƙasa da kuma taimako na abokan hulɗarmu na waje ba za mu ci gaba da ɗaukar hanya guda ba da har yanzu aka gabatar da za ta iya taimakawa ga haɗarin bacewar mu. Dalilin kenan muka ɗauki niyyar ɗaukar nauyin da ya rataya kan wuyanmu duk da ƙoƙarinmu na hannunka mai sanda da kuma tsaya cikin hurumunmu na shugaban shugabannin sojoji na jan hankalin mayan shugabannin siyasa na ƙasa da aka kifar bisa kan rashin daidaito da rashin inganci na kula da siyasar tsaron ƙasarmu bisa magana kan rashin inganci da rashin daidaito dole aza'ar tambaya tare da mu kan ma'ana da girman wata siyasar tsaro da ta shafi sakin shugabannin 'yan ta'adda da ma ba tare da yi musu shari'a ba ba tare da wani garanti ba a cikin yanayin da muke bisa manufar ɗauka domin siyasa na ɗaru ɗaruruwan jami'an tsaro na fds ta bayan fagen tsarin soja da aka sani da kuma sanya su bisa umarnin siyasa ma'ana da girman mataki na wani kumandan da ba da umarnin sakin banduna da ke da maye makamai da aka kama a fagen daga bisa dalili guda cewa akwai yiwuwar abokansa ne ma'ana da kalaman shugaban kasa shugaban soja bisa kalamin cewa sojojinsa da ke sadaukar da rayukansu ba su da kwarewa kamar 'yan ta'adda. Bayan da sojoji suka karɓi mulki a jiya jama'a sun yi zanga-zanga a nan birnin Yamai inda masu zanga-zangar sun farma kayan jama'a da kone-kone ofishin ministan cikin gida sun fita da sanarwa na jan kunnuwa ga masu yin wannan zanga-zanga ƙarin bayani tare da rakiya rimi. A cikin wata sanarwa da aka fiddo jiya Alhamishi 27 ga watan Juli, ofishin ministan harkokin cikin gida ya tunatar da cewa an hana duk wasu zanga-zangar jama'a na kowane dalili har wani lokaci a kowane hali ya kamata a bi doka kuma gwamnati za ta kula da hakan don hakan ya kasance wannan sanarwar ta biyo bayan wasu al'amuran da suka wakana a ƙasar nan ne 'yan kwanakin nan inda wasu mutane 'yan ƙasa suka fada wasu da kayayyakinsu A cewar sanarwar wa'annan ayyukan da mutanen da ba su da imani balle sanin doka kuma wa'anda kawai 'yan barna ne suka gudanar ba za a iya jure su ba. Shi yasa sanarwar ta bayyana cewa an bai wa 'yan sanda kwakwaran umarni da su tabbatar da tsaron mutane da kayayyakinsu ta kowane hanyar doka ta hanyar kame duk wani mutum da aka kama da laifin aikata barna da matakin da doka ta tanada daidai da girman wannan halin. Bayan juyin mulkin sojoji a jiya wasu sun fito zanga-zanga inda suka yi ta aikata barna a nan birnin Yamai. Musulmi Malam Sita shugaban kungiyar kishin ƙasa da ci gaba ya yi tir da abubuwan da suka faru kuma ya yi kira ga al'ummar Yamai su daina neman fitina ga abin da yake shaidawa mamma ada. Kafa yanayi mai kyau na wadda kan al'umma musamman ma al'umma birnin mai bisa ga niyyar ah. zuwa wajen wani hali na kwanciyar hankali da zuba ma zukatu ruwan sanyi domin duk wani abin da zai faru da ya zo bisa umarnin Allah kenan duk wani mai kishin kasa ya kasance mai natsuwa kuma ya roƙi Allah domin komi ya zo cikin alheri dalilin kenan tun da jimawa muke kira ga wani sabon wayan kai mai zurfi da canza halayya domin ganin ga kowane abu a kasance cikin tunani mai kyau. A yayin wani taron manema labarai da suka kira a cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke New York a jiya Alhamis, sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci da a sake shugaban ƙasar Nijar ba cikin wata wata ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi tir da kai hari ga gwamnatin demokaradiyya. kuma suna goyon bayan kungiyar sediyawo da kungiyar haɗin kan tarayyar afirka akan ƙoƙarin da suke yi na tabbatar da demokaradiyya antonia guterres ya ce ya yi magana da shugaba bazum muhammad inda yana ƙarfafa masa gwiwa Ƙungiyoyin bayar da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya a Nijar sun dakatar da ayyukansu bayan juyin mulkin sojoji da yawa kana ranar 26 ga watan jiya a nan ƙasar Nijar. Stefan Dujerik ne kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana haka a jiya a wata sanarwa da suka yada a jaridar Figaro. A jaridar Figaro, Kana ya jaddada cewa ƙasar Nijar tana cikin wani hali. A maraɗi sifirin matafiya tsakanin maraɗi da birnin Kano a Najeriya abin ya ja baya. Wannan ya biyo bayan rufe iyakoki da sojojin juyin mulki na ƙasar Nijar suka sanar a cewa Alhaji Garba shugaban ƙungiyar sifiri na adalci Motoci ba sa hucewa a iyaka, sai dai matafiya suna tsallakawa ta ƙafa, ga abin da yake shaidawa Mohammed Maman. tun afkuwar lamarin ba a wucewa daga najeriya ana ɗauko mutane a kawo su a kan iyaka sannan motocinmu su ɗauko mutanen su kawo su a nijar haka ne ake yi can da nan kamar zubawa ne tasiri ne amma doka ce kuduri ne ba iyar yin komi ba matsala ba ce ana aiki a halin yanzu farashi bai ƙara ba kamar yadda aka sani ne kuɗi guda ne har yanzu yana bambanta maraɗi kano naira dubu bakwai kano katsina maraɗi maraɗi katsina kuɗi guda ne komai bai canza ba har zuwa magama jibiya ba a taba farashi ba wasu suna tsoron tafiya wasu kuma suna ci gaba da yin aiki ba hana kowa ba ya taho kowa na fita amma iyaka na rufe motoci ne ba su A yau ne aka buɗe wasannin farankofoni a karo na tara a Kinshasa kuma za a kammala shi 20 ga watan kuma za a kammala shi 6 ga watan Agusta. Taron zai hada 'yan wasa dubu uku da suka fito daga kasashe daban-daban masu magana da yaren Faransanci masu magana da yaren Faransanci ciki hada da ƙasar Nijar. Taron wasannin Farankofoni yana da manufar bunƙasa al'adu da haɗin kai da kuma matasa ga matasa a wasannin motsa jiki. Rana ta biyu na matakin rukunin gasar cin kofin duniya na ƙwallon ƙafa na mata yana ci gaba da gudana a Australia da kuma New Zealand. Tawagogin 'yan wasa na ƙasashe hudu ne suke wakiltar nahiyar Afirka a wajen wannan kwambala. Najeriya ta lalasa Australia da ci uku da ɗaya. inda za su je a karawa, karawa kusa da na ƙarshe. Afirka ta kudu ta tashi da ci biyu da biyu tsakaninta da Argentine. To yanzu sai rahotonmu na musamman. Doka mai namba 2445 ta ranar 8 ga watan Juin na 2004 ya tsara yadda ya kamata a gudanar da jerin gwano a bisa tituna inda dokar ta yi bayani gwamnati ce ya kamata ta tabbatar da 'yancin jerin yin gwano sai dai a wani lokaci jerin gwano waɗansu suna aikata abubuwa na barna Shugaban ƙungiyar kishin ƙasa da ci gaba musulmi Malam Sita ya yi wa Mama Ada ƙarin bayani a cikin rahotonsa. abin da ya faru jiya kowa bai ji dadin shi ba tunda ba alhali ne da ana san da Nigeria. ba yau ne niger mun taba samu yuyin mulki na sojawa me ba taba yi wannan alki kenan saboda haka ne du nigerian bai ji daɗi ba da an kai hal wannan wuri tunda wannan yana nuna mu mu ya fara gazawa tunda in akwai babban tarbiyya ba mu kai wannan wuri saboda haka mu kullum muna ce mutane in ana so kasa ya bunkasa ya tai gaba kowa ya ji daji lalle shi dan kasa ne dole sai an shiri tarbiyya ba tarbiyya wannan da kawai ana tashi a taylokol wannan tarbiyya ba shi ne yana gini kasa ba wannan tarbiyya yana koya ma dan kasa aiki daban-daban mai tarbiyya a cikin gida ne yana tashi tunda tarbiyya abin gado ne tunda duk da ya tashi ya iske baban shi mutunan kwarai ne a cikin anguwa baban nan bai shi. yarda ake diyan shi nan cikin anguwan nan shine ta da mutane hankali bai yarda kenan diyan ma in ya kai wurin da ya san kanshi bai yarda ake shine yana wasu abubuwa da yana bata sunan baban shi wasu suna ganin ana amfani da matasa domin ta da rigima ko kuma kai yin fashe-fashe me yasa ake sa matasa ko kuma ake tura su eh dan hal yanzu matasan nan tarbiyyan su ne bai nina ba tunda kowane matasa in tarbiyyan ya nina sai ya san shi ma mutunan ne kamar wancan kenan shi ma Allah yana ya bashi shi ma yana farin ciki da karhi da Allah ya bashi yana farin ciki da ilimi da Allah ya bashi yana farin ciki da lahiya ziki da Allah ya bashi kuma ya yarda ba wanda yana ba mutum sai Allah kenan in yara sun san da wannan ba wani yana sa su cikin hali wanda ba na kwarai ne ba saboda haka ne ana so ba a so aiki babba da muna da a Niger shine aikin tarbiyya. To madalla masu sauraronmu da wannan rahoto na musamman muka kawo ƙarshen labarunmu nake cewa da ku a kasance lafiya. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. sauran shirye-shirye kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.